ne uwa matasa labarun matasa kenan daga studio Kalangu wanda ake gabatar muku kowane ƙarshen mako a ɗakin magana kuna tare da nisan Samira Wafi tare da abokin aikin nawa Mutare Muhammadu. Ya ne Mutare muna lahiya? Malama Amira barkanki da wannan marace me kika zo mana da shi? Da yammacin yau mutari za mu je Boso inda matasa ke a yi riri guda don an sake buɗe kasuwar kifi. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu gaya inda 'yan mata suka tsandama cikin harkokin tattalin arziki za mu rufe wannan bugu da shafin wasanni. Mutari a Boso da ke jihar Difa, matasa sun ji daɗin buɗe kasuwar kifi da aka rufe tun shekarar 2017 saboda rashin tsaro. Matasan masu ayyuri da guda a cewar su wannan sake buɗewar abu ne mai kyau saboda suna fidda kai a ruwa sakamakon ayyukan samar da kuɗaɗen shiga daban-daban da suke gudanarwa. Wannan yana ba da gudunmuwa sosai wajen karfafa tattalin arzikin nasu da kuma yaƙi da rashin aiki ga dai rahoton Abdullahi Maina. Hukumomin gundumar Boso sun rufe kasuwar kifin garin sabilin matsalolin tsaro da suka shafi wannan yankin. Amma yanzu, duba da ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki ke yi tare da ban hannun dakarun tsaro, kwanciyar hankali ta soma dawowa. Wannan shi yasa hukumomin suka sake buɗe wannan kasuwar wacce take da kaso mai nauyi a cikin tattalin arzikin gundumar musamman wajen samun ayyukan yi ga matasa. Lawal Hassan Kacalla shine Magajin garin Bosu Duk wanda ke magana akan kasuwar kifi zai yi magana kan yawaitar hanyoyin bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma kafa ayyukan yi. A yau kuna gani ta hanyar wannan budewa kowa na samun rabansa ya kasance direbobi, 'yan dako, 'yan kasuwa masu kamun kifi da kansu, 'yan kasuwa da ke musanyar kayayyaki ga 'yan mata da samari ana gani a ko'ina. abin ya koma wata kasuwar da ke ci a koda yaushe inda kowa ke samun rabonsa. Wasu matasa waɗanda muka haɗu da su a yayin da suke gadangadan cikin ayyukansu sun nuna matukar jin daɗinsu a kan buɗe wannan kasuwar da aka yi. Wannan kasuwar kifi da aka buɗe muna ba ƙaramin alheri ne tattare da mu ba. Kowa yana samun abin ɓatarwai. Saboda yanzu kifin nan zai kwana biyu ya tsaya ma an samu matsala ba eh, ƙaramin matsala ba wallahi. Kowa yana samun daidai gwargwado. Muna samun zaman lafiya sosai idan akwai harakar kifin nan. Duk wani matashi da iyalanmu da ƙannanmu duka a wannan kifin muke ciyar da su. A wuni ƙaramin samu samu shine mai samu dubu uku akwai mai biyar akwai mai goma har mai ashirin akwai muna ma Allah godiya. bude wannan kasuwar ta kifi ta ceto matasa da dama daga cikin halin zaman kashe wando da suke ta kuma ba su hanyoyin samun shigar kuɗi. Mutare a yammai a wannan wata na Ramadana masu azumi suna aske gashin kansu aski mai suna toli. Malama Samira sun zaɓi wannan salon ne domin neman kusanci ga Ubangiji. Hakan hanya ce ta kawar da almubazaranci na salon gyaran gashi. Sai mu saurari firar da Ismail Jibo ya yi da waɗannan mutanen. Oh ya dinda ne wallahi dumi hau lokaci haka nan ne idan azumi ya zo mu da ke da gashin kai da yawa muna aske shi lokaci ne na ibada ko loba lokacin azumi kadai nake yin shi ba idan zafi yayi yawa lokaci zuwa lokaci ina yin kulo idan kuma akwai rana ina yin kulo domin in sha iska talokaite ni bai ma ni domin azumi ne saboda in huta da yake mutum baya yawan fita lokacin azumi sai na rage gashin kai domin in sha iska kulo idan azumi ya zo ne muke yin shi tunda a cikin azumi kana hutawa kuma takura wa sauran musulmi ka shiga cikin masallaci kanka ba ya kama da na kowa babu daɗi idan na zo gida sai in kwanta in sha a yamai akwai 'yan wasan motsa jiki da dama da ke ci gaba da motsa jikinsu cikin annashuwa a cikin wannan wata na ramadana To yaya waɗannan 'yan wasa suke samun daidaito tsakanin azumi da lokacin horo? Zaliya Amadu da Ango Shitu 'yan wasan ƙwallon hannu sun amsa wannan tambaya da Ali Munkaila Usaini ya musu. Muna eh, motsa ciki domin rage suga cikin jiki da muka sha sosai cikin azumi da kuma gishiri. Kafin azumi muna motsa jiki yawancin lokaci bakin karfe hudu na murece har zuwa karfe bakwai na murece kuma mu kare kowa ya je gidansa. Yanzu muna fara bayan nafila kuma karfe tara na dare muna karewa karfe goma sha ɗaya na dare. Je suis venu m'entraîner. Na zo ne in yi training in motsa jiki. kowane watan azumi haka ne muna zauwa da karhe tar na dare muna motsa jiki babu wata gajiya amma in ka hora da harko kana dan jin gajiya kaɗan amma in ka ci gaba da zuwa har so biyu zuwa so uku shikenan sai ka saba Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na ranar Asabar a garin Gaya Mutari watan Ramadana ba kawai ya kawo bane ne ƙarfafa ayyukan addini har ma da wani tasiri kan tattalin arziki. Mira musamman ga 'yan mata ƙanana da suke gudanar da harkokin shiga da kuɗi domin biyan bukatunsu da ba da gudunmuwa ga tattalin arzikin iyali. Mu biyo wannan rahoto na Fadel Alu. Ɗaya daga cikin ayyukan da suke samun karɓa wajen 'yan mata a Gaya a lokacin watan azumi shine yawon sai da kayayyakin lambu a kan hanyoyi na garin kayayyaki a tare suna yawo suna sai da kayayyakin lambu. Mu duk wani abun yayi shi muke saidawa. ko da zogale ne ko ma ne ban ga wani abin da zai biya mana bukata ba in bayi ga talla ita dai ce muke yi 'yan matan gayan suna zuwa su waɗannan kayan lambu a wajen masu garaki domin su sai da kwara-kwara wata hanyar daidaita samun kuɗin shiga. Buhu ne na saya jika goma sha biyar in na samu riba da yawa in rike sauran sauran kuma in ba mahaifiyata. muna sayan tufafi da kuma wasu 'yan tara muna sayan hijabbai da takalma waɗannan ayyukan tattalin arziki hanya ce ta samun kuɗin shiga ga waɗannan 'yan mata kuma tana taimakawa wajen tallafin da suke ba iyalansu to yanzu kuwa sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da mamma ada A cikin tsarin ranakun FIFA kungiyar kwallon kafa ta Nijar Mena ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya a ranar Talata tare da Lezitalon na Burkina Faso a ƙasar Maroko a yayin hutuwarsu ta farko a ranar 22 ga watan Maris 'yan wasan Mena sun sha kashi gaban Lezi Perbiyo na Togo da ci biyu da ɗaya. Kocin Mena Baduzaki ya san da cewa zai sake duba yadda 'yan wasan suke wasa domin su kara hazaka da ƙara atisaya. Godiya ga masu sauraron mu ƙarshen labarin matasan yau kenan sai kuma haɗu gobe ranar Lahadi don wasu sabbin labaran za ku sake sauraron wannan shirin biskan lamba uku biyar.